assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo a yi bidiyon namu insha Allah zai magana ne akan masu sayan data kuma ya kasance datar sun saya ne a bangaren auto renewed wanda da sun saka kati su MTN za su ringa cire musu ko kuma ma ko ba MTN ba amma dai darasin da zamu yi akan masu sayan datar MTN ne da haka wanda bai mana subscribe ba muna roƙon shi ya je kafta mana subscribe sannan ya murji hajjimin kararrawa yadda daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da shi kada ku manta da lakin da shi a sauran kafafen sada zumunta a yanzu insha Allah za mu je cikin bidiyon namu kai tsaye domin mu je mu nuna muku nambobin da za ku yi amfani da su wajen tura musu sako wanda kai tsaye za su yi cancel din wannan a sayan auto renew wanda ba za su sake saya muku data ba ba tare da kun yi niyya ba da haka mu je cikin bidiyon kai tsaye assalamu alaikum a 'yan uwa wannan kamar yadda kuka gani shine asalin gurin da za ka shiga ka yi kansilin ɗin ko ce ka nemo nambobin da za ka yi saƙo da su wajen kansilin ɗin auto renewed na sayan data a da farko dai mun ɗan yanke a darasin kamar yadda ya kamata a ce mun nuna muku ta ina muka shigo har ya kawo mu nan gurin to kai tsaye idan ka shiga opera naka opera ita za ka shiga sai ka je ka rubuta a auto renew council idan ka rubuta auto renew council insha Allah za su kawo za su buɗo maka gurare da yawa wanda za su nuna maka na layuka daban-daban so a ciki sai ka dubo wannan layi ne kai amfani da shi wajen a siyan wannan data sai ka je ka lalubo ah, kamfanin wannan layin su ma suna da auto renew nasu kamar yadda ka gani wannan shine jadawalin a auto renew din na lambobin da zaka yi text message da su domin su cire maka wannan auto renew na sayan data da ka yi wanda baka yi niyyar saya ba su suka saya ma da kansu so don haka insha Allahu a wannan ita ce hanyoyin da zaka bi domin gano wace namba ce za ka yi amfani da ita wajen cancel din auto renew din da suke saya maka wanda ba kai kai niyya ba abun mamaki ko ce abun ban haushi game da auto renew shine kawai daga lokacin da ka saka kati za su cire ne ba ruwansu shin za ka yi amfani da wannan kati ne da kasa wajen kira ko ko dai data kake so ka siya ba ruwansu da wannan kawai su bukatar su ka riga ka sa kati kawai data za ka siya don haka wannan ita ce hanyar da za ka dakile wannan a kafa da suka buɗe wacce ta cuta ce ba tare da kayan ba wannan shine jadawalin daga a 25 mb kama da zuwa ga 70,000 mb duka ma'ana idan za ka sayi data ta naira 25 ko ta naira 50 har zuwa ta naira dubu saba'in ga hanyoyi nan wanda za ka bi nambobin domin dakile wannan kafa da suka saka maka wacce ba kai kai ra'ayi ba so wasu suna sakawa ne ba tare da sun san cewar e wannan idan suka bude ita ce za a su ringa saya musu data ko sun yi niyya ko ba su yi niyya ba wasu kuma mistin ne wajen maimakon su taba nambar da ya kamata su taba sai su taɓa wata daban so don haka a nan muka kawo ƙarshen wannan darasi da Allah kada ku manta da subscribing da liking da share a sauran kafafen sada zumunta mun gode mu tara a darasi na gaba yawwa idan kuka duba za ku ga gashi nan a hankali muke ja a nan gurin kuma idan ka zuba ido za ka ga nambobin da za ka yi amfani da su wajen tura wannan saƙo wannan shine